a shirinmu na nishadi yau bakoncin suwa muka samu tun da yau na gaba mutum ɗaya bane a zauren nan na Kabir musa jammaje na balarabe murtala muhammad baharu to ga zaɓe nan karatuwa yan kwanaki kuma almur lura da cewa yawanci za ku ga jarumai da masu shirya fina-finai sun raja a jam'iyya har ta kai ga jarumi ko producer ya fito ya ce ni ga wanda nake goyon baya shin me yake janyo haka to ni zan iya ce miki ba ma a duniyar kano ba duk wata duniya ta fim yayin da zaɓe na babban zaɓe na ƙasa ya karato za ki sami irin wannan rabe-raben kawunan wasu za su fita su wannan wasu za su fita su yi wannan domin shi jarumi ko mai sana'ar fim wani mutum ne wanda ake amfani da shi wajen jawo ra'ayin mutane masoyansa magoya bayansa domin samun rinjaye wajen yin zaɓe wannan yana daga ciki sannan akwai abu na biyu da watakila shi ma zai iya zama dalili shine yayin da mutum ya zama a wani lokaci ya sami sakewa daga sana'arsa ma'ana ya zama akwai tsaiko wajen gudanar da sana'arsa to wannan zai iya sa shi ya shiga cikin siyasa ka'in da na'in ina nufin cewar mai yiwa tsaikon yin fina-finai kamar da da ake wannan ya yi tasiri wajen juyar da hankalin jarumawan da masu ba da umarnin da masu shirya har ma da marubutan zuwa ga fadawa cikin siyasa kai tsaye. Ka yarda da haka? Eh, ina ta da Baharu a wannan magana da ita karshe. tunda dai gaskiya a tarihin kani ba mu taba ganin lokaci da jarumai ko da yan fim gabaki daya suka shiga siyasa ka'in da na irin wannan lokacin ba kuma ya yi daidai da lokacin da zan ce wato karancin aka samu karancin hada-hada za mu koma da ta farko da yake cewa akan yi amfani da jarumai hmm. wajen tallata wani haja hmm. kenan ma iya cewa wannan kalamin da ya yi ko da waɗannan jaruman ba su da ra'ayi da zarar ɗan siyasan nan ya fito ya ce ga abin da nake so ka tallata min ya biya shi kenan sai su raja su fara tallata shi. Eh ana yin amfani da jarumai tunda kin san jarumai suna da masoya to sai amfani da wannan damar a ce su kira masoyansu domin su goya wani ɗan siyasa baya. Kuma gaskiya abin takaici ne a ce ga wani jarumi yana goya wani dan siyasa baya kuma ya san cewa wannan dan siyasar ba zai abin da ya dace ga al'umma ba ba zai abin da ya dace ga masana'antarsa ba da haka ina ganin ba laifi bane idan wato jarumai ko yan fim suka shiga siyasa to amma dai kowa ya san wacce da yake kai misali zan yi zan goyi bayan dan takarawa ne saboda zai gyara ƙasata ko kuma masana'antata ya yi alkawari zai taimaka mun watakila ma ba ma kawai alkawari da fatar baki ba mun yi rubutu da wannan ɗan takaran hmm. cewa idan ya zama shugaba ga abin da zai mun ga abin da zai mun lalle abin ya wuce kawai fatar baki amma gaskiya da ban takaici kaga kamar yan fim suna shiga siyasa suna goya wa yan takara baya ba tare da wani tsari ba ko kuma ba tare da wata yarjejeniya da aka rubuta ba me yake janyo haka har su shigo cikin siyasa har su ce ni wane wane ga wanda nake so kuma ina son musu yana zabuwa ne to wallahi da yawa biyan sa ake yi amma kuma akwai kaɗan za mu ce daga ciki waɗanda ba wai biyan da ake musu bane yasa suke ɗan takara wani a'a saboda sun ga yayi daidai ne da ra'ayinsu kenan ma iya cewa ba ko cancanta suke bi ba eh watakila ba a ce haka ba akwai hange da mutum yakan yi a dukkan abin da yake na rayuwarsa mm. ma'aunin shine kamar yadda jama'a ya faɗa menene abin da wannan mutumin zai mun shi ya kamata a fara duba sannan menene kuma sakamakon abin da zai biyo baya bayan na zaɓe shi waɗannan abubuwan ya kamata ko da yaushe mutane su rinka ba ma a mataki na fim ba a kowane irin tsari na tafiyar kasuwanci ka goya wa mutumin ka goya wa eh, mutum baya wanda zai taimaki sana'arka da ci gaban rayuwarka to ka ce fina-finai sun yi karanci a yanzu me ya janyo karancin nasu na farko ce bata mara musu koko kaka ba haka bane kudaden da suke juya masana'antar ne suka yi karanci sannan gidajen talabijin da suke bukatar irin tsare-tsaren fina-finan da ya kamata a yi musu masana'antar ta kasa kai gacin da ya kamata ta samar da fina-finan da gidajen talabijin din suke nema saboda haka dawo musu da fina-finai da rashin karɓar fina-finan da aka kai gaba kudaden su ya zama a dankare ba su shigar da fina-finan ba saboda haka babu yanda za a sake juya wani abu don haka akwai buƙatar wayarwa da su masu sana'ar fim din ko kuma su da kansu su nema hanya da tsarin da ya kamata su kara kyautata sana'a tare da canja salon yin fina-finan zuwa ga yadda zamani da masu kallo suke bukata kamar yadda yake faɗa shi ya ce rashin hada-hada to me ya alakanta rashin hada-hada kuma da siyasa yi eh mana ai kin san mutum ya zauna yana da sana'a kuma ya zama na sana'a ta ta danyi kasa zai nemi wani abu zai nemi makasa mafita ke da yadda mulkin demokradiyya ke tafiya ce ta sa fina-finan ba sa tafiya mm, akwai dalilai da yawa alal misali ah, kin ga yanzu idan ka saki fim kafin mutum ɗaya je siya ya sai kofi da yake original mutane dubu sun je an zuba musu shi a waya sun kalla kin idan yan kallo ana sa musu fim a waya suna kalla ba sa siyan wanda ake koya kasuwa kinga ga wannan daya daga cikin hanyoyi ne da zai durkusar da kasuwancin fim sannan kuma ko a buga cd ma sai a ranka buga jabinsa idan idan kai eh, a matsayinka na producer ka yi fim ka kai kasuwa sai kiga ba a siyan original cd din ana siyan jabu wasu na buga jabu je sayo al'umma sannan kuma abubuwa da yawa hanyoyi daban-daban dalilai daban-daban da suka sa sana'ar fim gaskiya ta yi kasa to amma dai kamar da baharu ya ce gaskiya muna buƙatar fito da wasu hanyoyi na sinima dinnan da eh, tv akwai tv stations waɗanda suke fitowa yanzu suke neman fina-finai amma ba za su karɓi fina-finai marasa inganci ba to sai mun inganta sana'ar gaskiya a ta nan kenan a um, ga yadda yake magana a nan ne gwamnati ta kasa eh, kamar duk duniya a harkar fim sana'a ce mai zaman kanta mm. idan masu sana'ar fim na kanewa suka ce suna jiran sai gwamnati ta tallafa musu sannan sana'a za ta dore to sun yi babban kuskure su da suke su su ake kira da turanci creative people duk mutumin kuma da aka ce wanda yake da kirkira a mutanen da aka kira su da masu kirkira to su ya kamata su kirkira hanyar da za su fitar da kansu ma'ana su fitar da jaki daga duma to yanzu kenan kalubale ga masu shirya fina-finai kwarai kuwa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya